ce karihi ne amma idan ya zama ɗa haramun ci gaba to sai ya ce yaya hukuncin yasar nan da ke tsakanin kanin miji da matarwa ai babu wata tsakanin su mata da miji da wata take tsakani ba tsakanin miji matarwa da da kanin miji ba da wa ne take wasa da saboda ta ci bai kai abokin wasansa ba eh bai fita abokin wasa sai mata kai ci gaba to yake ina son malam wani sharhi akan yawan rantsuwa sannan da ƙarya da kuma da biyayya ga manya haram ne mutum fi kiran rantsuwa haramun ne domin ya zan wasa da sunan ubangiji sannan ƙarya haram ce ba sai an tsaya bayani ba mu su mutum ya sun karya arabin ka rashin biyayya ga manya wato rashin ladabi ne akwai wanda rashin biyayya ka gare shi take kai gare ka haram har ma ka samu alkawarin shiga wuta kamar mahaifi shugabanka na addini ya haɗa duk waɗanda ake yi a gabanin shi hadda mulki nemi addini ya kafa haka nan kuma rashin ladabi ga malamanka sannan kuma rashin ladabi ga manya waɗanda suka shaye kamar yannanka da sauran waɗanda suna gaba gari ka ne to shi ko wannan akwai karhanci ciki akwai littafin shi Usman wanda ya bayanai irin wannan Allah za su zama ba. To, sai tambaya mu ta gaba wanda yake za mu ci gaba da tambaya sirri a can lokacin da muka gabatar da wannan shiri mun so mu amsa wannan tambaya sai lokaci ya muna halin nasa ko muka alƙawari insha Allah za mu ci gaba da wannan tambaya. to saboda kan cewa lokacin na ya samu karɓar gabatar da wasu tambayoyi gabaninka tambayar yana cewa ne ina hukuncin mutum ya sayi abinci ya ajiye har ya yi tsada don ya sayar ko kuma mutum ya sayi abinci na shekara ya ajiye shin yaya na tsaye su yake duk ɗaya ne ko ko shin yaya suke a dangane da shari'ar musulunci ko ya halatta a lalle wannan tambaya an yi ta kuma har mun karanta wasu lokaci a cikin wani mutu da ake ce ma manhajar tayyan shirin sulbin jiran a hakika a yin karanci sayan abu a hajji a tsada musamman abinci an yi maganganu a kansa sannan an yi magana a kan abin da ya shafi kuma sayan abinci shekara a aji inda muka yi magana ce wa hijira ta yanzu kulle shayin taru in zarrajin na ku alama yulamu واختلفوا في ذكرة الدعام من فوق الأبرار للأمام وجوزوا بغيره بلا بدر والمنع في جبيرة قد انتهر وبيع فاضل الدعام واجب زيادة النسور وقت العظم وجائز شراؤنا كنت جماعة إذاعة الدفاع على ما على مبينة ومثل ذا الدفاع ناقود فنا من التي وجائز لسنا أنا أنزك فواه بالإجمال جيت لك عليك بالجزال يكل ما من الحرام اكتسبا فزاد ناره اكتسابه ذهبا من غير توبة إلى العاد يرد أو من العباد أو بتضرع إلى الرحمن بظنه يمن ذنب غرابي وآخذ من الموت والإياب كون ممهولة من الأموال من غير إياب ولا جواد أولا الذين أتاك من رفادة وليس هذا أكلا حراما كلا ولا جواد يا مراما wato kar mu da yawa abinda an kai magana nan intikaranci na abubuwa abinda ake jini intikaranci rashin sai da zakkan yin nasa wato gwargwadon yadda yake ga yin mutum shi kara da wannan rana in mutum saurari da ita har zuwa ɗaukakar kuɗi in mutane na tutuwa da wannan haram ne bisa da abin da an ka sani na maganar malamai kuma da hadisin da zai doke la darar wala tarara da hadisin sun ga dubu cikin hali da barin wannan kamar hadisin da yake da aljalib marbut wal mutakil mar'un amma malamai sun ba cikin karancin abinci in babu lalura ma'ana inda cutarwa wai ka ce bai halatta saboda hadisan da sun kai yi sun gani gabar karanci wai suka ce yana halatta ko sun ka ce shi ne ne sai ne gana suka ce yana halatta za a dubi wani abu a nan sun ittifaki bisa ga halatti karanci sai abu a ajiye tsada da ganinsa in dai bai cutarwa amma shi malam da wannan ya da maganar haramci to cewa ya halatta in bai cutarwa sun ce khilafin aulana ko bai cutarwa abinda aka yi kan mutum biya ne abinda ya yi gero dawa masara shinkafa alkaba ah, amma ba yana gaba ga mutum ya sai da abinci wanda ya rage daga abincinsa na shekara da ya sai da abincinsa da abincin iyalansa halin da kuma mutane kuma sai sai da kuɗin da yake a lokacin sai kara kusan karantar abinci ya kasance lokacin bukata wannan lasu da abin ta mai yasiyar yadda magana an samu ittifaki wajen yadda malam baji da malam kurkuri da malam taurushi sun amma in babu tsoron da an ka ambatu ne taurushi da rindu da haka yana wajaba amma imam baji ya ce bai wajaba in ya zai ya kai su lokacin kunci abin da duk wata mutane in an amshe shi an sayar da mutane da kudin da yake wani lokaci haka yake in ka duba cikin shara mustawar haɗari to sannan kuma yana halatta ga mutum ya sai abinci shekara ko mafi yawa domin maganar da shi malaye yi inda yake ga ga ya yi shira'una ko su sana su sa'atu يدخر alal mubayyana wato abin nan babu na ji a sayi abin su shekara sun dai akwai shi da mutane da yawa misalin sayan abincin shekara aje shi daga galla ta itace da mutum noma ko kuma gona ne da ya shuka sai ya aji tun da yan mallaka shi ma ja'izi ne idan mutum ya nomansa yi ajabinsa amma ya halatta na shekara wadda ke tunguwa domin an rawaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallam iddakhara quta adi annabi ya aje abincin shekara dalilin wannan ya halatta mutuna ya aje abincin shekara amma abdul baki shi da abin da ke cewa yana da cikin ɗan ga mutum ya sayo lokacin yalwa abincin shekara ko mafi yawa amma ban da lokacin kunci ya akwai kunci ko da ga kakana kaga akwai tsanani ga mutane to bai kamata ga mutum ya sai abincin shekara ba don zai zai samu wani yana sayan abin da bai kwanko ya kunci sawa ala bisa ga wani ala gairi ko da shahari kamar da za a ce sai abincin wata daya au ayani ko koyon kwanuka amma in ya sai abin da zai saye ne na sa a sai kasuwa ya yi garin cikin mabaki wannan ko da lokacin yalwana ya aza mutane su a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ladarar wa ladarara wannan ya waje ba gare ya sai da abin da ya karu duk da abin sai ba sannan kuma alibin da mishi wanda bisa ga nan dai abin da ake magana a kai a malamai sun kasu guda biyu in sai mutum zai sai kasuwa ya zan ran nan zai sai siya amma zakka zai ta saboda sai yanzu. Ku ba sai ya aje har ya tsada ba wannan ya zama mutaki ko da ran nan zai sai suwa in dai zai sa zakka ya daga saboda sai rubi kuma ran nan zai sai suwa ya kara wani abu ko haramun ne in ko zai sa ya faru da sai rubi ya sayi wannan babu komi sai dai in ya aje hakika ba wannan ya yi khilafin aula amma da shi sai abincin iyalansa na shekara da kaka ya aji babu illa amma in kaka ba zai tsada abinci to ba ya halatta mutum ya so abincin shekara domin da ran nan ba zai magantar da wani sai dai babu komi sai na wata kun na kasar da wani sannan a nuska in sun kare su ka kuma abin kai magana ke Allah ba ta da mu da to sai tambayar su ta ƙarshe yake umarni ya zo cikin ƙur'ani wasu malamai na cewa duk ɗaya ne shin malam yaya wannan abin yake a kenan na ya koma abin nan tambaya a kan usuli domin umarni akwai umarni na wajarci akwai na musabanci akwai na irshadi akwai na ladabi akwai na tsoratarwa akwai na tafiya daidaitawa akwai na ihana walakantawa akwai na ikirani akwai na takaruni akwai na ta'ajiri akwai na tamanni akwai na addu'a akwai na intikari shehu abdullahi ta zama da Allah da rahmatu shehu abdullahi gundu a cikin littafin sa'adatul usul ya bana al-furu alaiha shahi na goma sha bakwai yana cewa wa wa وجاء للعلم وللإرشاد تعديد أو تعديد للمعاني وجاء للعلم وللإنساد تعديد أو تعديد للمعادي جميع وهانة الإكرام تكوين أو تعديد بالهتام ونتمنى وتعاتق هذه كلها على غير الزوج يزل باب العدل عند العقد فانتجم من تعبير أنا ذاك ما يملكت يا أبو الحبيب ما يملكت يا عليك sai za a buwar tsara Allah eh, muna fata kuma insha Allah sati za mu maimaita wannan tambaya insha Allah da haka muke ce da malam Allah ya saka da alheri ko kuma na sati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh